أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba a yau muna 21 ga watan Ramadan hijira 1439 wanda ya zo daidai da shida ga watan shida miladiya 2018 har yanzu muna cikin suratul hajji inda insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta 34 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم وبهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون na'am Allah madaukakin sarki yace wa li kulli ummatin ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya mata lokacin yin ibada ko mun sanya mata idi ko mun sanya mata wani lokaci da za ta kusanci Allah da abin yanka li yadhkuru smallahi dan sa ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatin an'am akan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahidun abin bautawarku abin bautawa abin bauta ne guda ɗaya, falahu aslimu gare shi ku miƙa wuya wa bashiril mukhbitina kai bishara ga masu kankan da kai allazina idza zukirallahu wadanda idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su ji tsoro wasabirina alama ma asabahum kuma da masu yin haƙuri. akan abin da ya same su wal muqimis salati da masu zai da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka azurta su suke ciyarwa ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana ambatowa yana cewa kowace al'umma wani kulle ummatin kowace al'umma al'umma sune mutanen da za su haɗu kan wani addini suna bin wannan addinin sai a ce musu al'umma anan ana nufin musulmai kowace al'umma ta musulmai daga cikin al'umman da suka gabata tinda dukkan addinin da annaba suka zo da shi sunan shi musulunci mutanen annabi no sunan su musulmai mutanen annabi shu'aib annabi musa annabi harun annabi sulaiman annabi ibrahim dukkan waɗannan mutane sunansu musulmai guda ka wasu malamai suka ce a nan ana nufin musulmai Allah ya ce mun sanya musu mansakan bi fathi sini wannan shine yadda muka karanta yanzu bi fathi sini amma akwai ta Hamza da al-Imam kisai da Khalaf sun karanta shi bi kasri sini mansikan duka kuma ka ce mansakan ko mansikan suna ne na wurin yanka game yadda wasu malamai suka fassara da aka kowace al'umma mun sanya mata wurin da za ta yi yanka na ibada mansikan ɗin suka ce sunan wurin yanka ne ma'ana wurin da al'umma za ta yi yanka na ibada wasu kuma suka ce almansak ana nufin azabhu yanka ɗin wasu suka ce almansak ana nufin eid kowace al'umma mun sanya mata idinta ranar da za ta farin ciki ta ambaci Allah ta yanka abin yanka zaid bin aslam ya ce wani kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sanya mata garin makka ya zama gurin da za ta yi idinta ta yanka ya ce mansak ana nufin makka lam ya ja'alillahu li ummatin qattun mansakan gairaha. ba wata al'umma da aka sanya wani guri na yanka sai garin makka amma dai galibi abinda malamai suka fi ambato shine mansak din anan yana nufin ko dai ka ce yanka da aka kowace al'umma mun sanya mata ranar da za ta yanka na ibada ko ka ce gurin yanka din kowace al'umma mun sanya mata wurin da za ta je ta yanka na ibada kamar yadda wannan al'umma in sun je aikin haji suke yanka hadaya a cikin garin mina da cikin garin makka Kunga yanka ne na ibada da kuma wannan al'umma ga waɗanda ba samu zuwa aikin haji ba ranar yanka ranar goma ga wata akan yanka dabbobin layya wannan shine mansak din kowace al'umma Allah ya sanya mata wannan waje din anan idan muka ɗauki fassarar malaman da suke cewa al'umma a cikin wannan aya ana nufin al'umman musulmai kowace al'umman musulmai an sanya musu gurin yanka kwaya daya shine albaitul atiq nan dai ɗaki mai alfarma abinda ake nufi wannan radde ne ga mushrikai waɗanda suka sanya wa su wuraren yanka kwaikwayon irin wuraren da ake zuwa ibada a aikin haji suka sanya wa su irin waɗannan wurare din, suka sanya miƙati misali suna da gunki a guri kaza lokaci kaza a shekara za a haɗa a guri kaza a je gurin wannan gunkin a mai yanka sannan suna da gunki a guri kaza shi ma nan guri kaza ana zuwa wa gunki kaza yanka Shi ne Allah yake musu raddi gurin yanka na ibada guri ɗaya ne tak da Allah ya sanya wa kowace al'umma haka ya sanya mata sai Allah ya tunatar da su cewa ya sanya wa kowace al'umma bai sanya kowace al'umma gurin yanka face guda ɗaya wurin da za ta yanka ababen kusanci zuwa ga Allah wanda Allah ya azurta mutane da shi na dabbobin ni'ima waɗanda da su ake kusantar Allah ta hanyar yankawa raƙuma ko shanu ko awaki ko tumaki don haka bai dace ba a sanya wani Allah wani guri da za a dinga zuwa ana bauta masa a gurin ko ana yin yanka a gurin don neman a kusanci zuwa gare shi domin wanda bai halicci dabbobin ni'ima ba bai cancanta kuma a yanka su da neman kusanci zuwa gare shi ba ma'ana babu wani gunki da ya halicci raƙumi ko saniya ko akuya ko tinkiya balantana aje a yanka a nemi kusanci zuwa gare shi da waɗannan abubuwa da shi sa anan Allah ya tana musu cewa li kulli ummati ga kowace al'umma ja'alna man sakat mun sanya mata gurin da za ta yanka na ibada li yadhkuru smallahi dan su ambaci Allah alama razaqahu akan abin da ya azurta su min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima dan haka a wannan rana ake so duk wanda zai yanka dabbar ya ambaci Allah ya kira sunan Allah wajen yanka dabbar ya inganta a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace an zo wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da raguna guda biyu kyawawa masu kaho dan aka manzon Allah wadannan fa samma fi bismillah ya ambaci Allah wa kabbara ya kabbara yace bismillahi wallahu akbar sai manzon Allah yanka shine Allah ce li yadhkuru smallahi dan su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am kan abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima yayin da zaka yanka hadayarka idan kai alhaji ne sai ka ambaci sunan Allah ka yanka yayin da kai kike mazaunin gida ranar sallah ranar yanka zaka yanka dabba ka talayya sai ka ce bismillahi wallahu akbar sai ka yanka wasu magabata suna ƙara ka ce Allahumma haza minka walaka wannan dabba daga wajenka ne Allah kai ka azurta ni da ita kuma na yanka ta zuwa gare ka dan neman lada da haka shine ni yazkuru smallahi dan su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am kan abin da ya azurta su na dabbobin ni'ima shi sa baya halatta a dauki waɗannan dabbobi a je da su gurin gumaka a yanka dan neman kusanci ga gumaka dan ba gunki bane ya halitta wannan dabba gunki baya halitta komai bai cancanta kuma a kusance shi da yanka masa wata dabba ba sai Allah ce fa ilahukum abin bautawar ku ilahun wahidun abin bauta ne guda daya ma'ana duk da shari'u sun bambanta shari'ar annabi Musa ba ita bace shari'ar mu shari'ar mu ba ita bace shari'ar annabi Ibrahim mun hade a tushe a tauhidi duka ɗaya ne Allah kaɗai yake bautawa ba kuma a yin shirka amma a abubuwa na furu'a na shari'o'i wannan mun bambanta to duk da haka dai abin bautan mu abin bauta ne guda ɗaya kowa yana bautawa Allah ne shi kadai la sharika la dan haka idan ya zamana abin gurin yanka guri ɗaya ne to haka ma abin bauta abin bauta ɗaya ne da ababen bauta da yawa ne to da ya zama wuraren bautar daban-daban da alloli da yawa ne da wannan Allah sai ce ni maka za a je a yanka hadaya da wani Allah kuma sai ya ce shi yana so a je Madina wani Allah ya ce a je Yaman wani ma ya ce a zo Najeriya amma da yake Allah ɗaya ne abin bauta ɗaya ne sai zama gurin ibadar ɗaya ne gurin yin ayyukan hajjin ma ɗaya ne haka ranar idin ɗaya ce ranar babbar sallah ita ce yanzu ranar da za a sha ruwa a yi ƙaramar sallah to duk duniya ita ce ranar ƙaramar sallah ba wanda ba wasu musulmai a duniya kaf da za su ce mu daga yau idinmu na ƙaramar sallah ya koma uku ga watan shawwal babu dole dai ɗaya ga watan shawwal ɗin da in kaga bambanci bambanci ne da yaushe muka ga wata shi ma da da khalifanci na musulunci to da guda ɗaya za a ɗauka guda ɗaya inda muna da khalifa ɗaya a duk duniyar musulmai shine shugaba sauran ƙasashen musulmai wakilan shi ne to da sanarwa ɗaya za mu ɗauka amma za Allah ya yi tsomo da ru'yatihi wa afsiru li ru'yati ku yi azumi in kun ga wata ku aje in kun ga wata ikhtilaful matali da malamin suke magana wannan ɗaya ne daga cikin kauli na malamai kuma shi ma ikhtilaful matali din bambancin wuraren gudawar wata ba ko ba kowane gari bane ba kamar yadda ake dauka bane a ce ga mu ga Niger za ga komai namu ɗaya yake tafiya a ta tsarin agogon mu ɗaya yake tafiya amma sai ga wai a ce mun fara azumi ba su fara ba ko sun fara ba mun fara ba bana ma sun riga mu fara azumi sun riga mu mun fara alhamis sun fara laraba kaga wannan kuskure ne ba wai ina nufin ganin su kuskure bane ina nufin inda za a yi aiki da ko da ra'ayin da malamai da suke ci akwai bambancin ganin wata ba ana nufin garuwan da suke kan abu ɗaya ba ana nufin garuwan da suke gabas da yamma gabas da yamma ake magana shine za a iya samun ikhtilaful masalih amma garuwan da suke kusa yanzu kamar Saudiya, Kuwait, Bahrain, Qatar waɗannan kasashe da duk suke nahiya daya ba ba daidai bane a ce wasu ce sun gani wasu ce su gani ba wannan dai yana cikin rauni da ya samu kasashen musulmai da kuma rashin turewa da rashin shugabanci daya inda shugabanci daya da Niger da Najeriya da Ghana da Kamaru da Chadi duk waɗannan ƙasashe na West Africa gaba ɗaya har ma na, na arewaci ɗin da waye dukkan muna kan abu ɗaya ne duk matsale gurin hudawa watan mu ɗaya ne gurin faɗuwar ranar mu ɗaya ne suna malaman ma da suke ce akwai banci ba suna nufin na wannan boda da aka zana ba suna nufin bambanci na gabas da yamma ƙasashen da suke yamma da duniya da wanda suke gabas da duniya su ne wasu suke cewa za a samu wannan ikhtilafin matsala ɗin to da haka kasancewar ubangiji ubangiji ɗaya ne sai zama gurin aikin hajji guri ɗaya ne sai zama idi ma ɗaya ne ranar ɗaya ga watan shawwal shine ranar idi ƙaramin idi kamar yadda muke faɗa da hausa ranar goma ga watan zulhijja shine ranar idi babba ko da ka samu bambanci ba dai za a canza ranar ba in mun canza sai dai mu canza dadda mu ce yau sha ɗaya ga wata a gurin wasu ce yau goma ga wata a su." duk wannan yana nauna maka ubangiji ɗaya ne kisa Allah ne ce fa kuma abin bautawar ku ilahul wahid abin bautawa ne ɗaya falahu aslimu gare shi ku miƙa wuya wa bashirin mukhbitina Allah ce ka yi bushara ga masu tawadu'u masu ƙanƙan da kai waɗanda ba su da girman kai al-mukhbit shi ne allazi salak al-khabt al-khabtu shi ne al munkhafid gurin da yake kwari shi ake kira al-khabtu to sai ake cewa wanda ya shiga gurin sai a kira shi al-mukhbit yau da gobe yau da gobe ma sai ake kiran ma duk gaba ɗaya wani wanda yake da kankan da kai sai a kira shi al-mukhbit Allah ce wa bashiril mukhbitina kai bishara ga masu kankan da kai ana nufin mu'minai domin kankan da kai yana cikin sifa ta mu'minai kamar yadda girman kai yana cikin sifa ta mushrikai Allah ya ga mana in an ce su ji tsoron Allah sai su juya suna masu girman kai suna masu jeje da kai an ce su ce la ilaha illallah yastakbiruna suna yin girman kai shi kuma mumini an ce ya faɗa ya faɗa dan haka kankan da kai ba ce ta mumini su ake nabi anan nan a nan Allah ce wa bashirin mukhbitina ka bushara ga masu kankan da kai amma ba gaya mana da me za a yi bushara ba ayar ba ta gaya mana yi bushara da kaza ba sai aka goge muta'alliqut tafsir da me za a yi bushara din abinda ake nufi kai musu bishara da samun lada a wajen Allah kai musu bishara da samun aljanna Allah madaukakin sarki a wani gurin sai ya bayyana mana hakikanin waɗannan al al-mukhbitin kamar yadda ya bayyana su anan anan in mun duba aya ubangiji ya bayyana su da cewa Su sune allazina idza zukirallahu waɗanda in an ambaci Allah an karanta ayoyin Allah an karanta alqur'ani wajadat qulubuhum zukatan sai su tsoro kun ga Allah ya ba mu sibar al-mukhbitina wanda suke zukatan su suke jin tsoro in an ambaci Allah was-sabirina ala ma asabahu kuma masu yin hakuri da masu yin hakuri sune masu yin hakuri ala ma asabahu kan da abin da ya same su wal muqimis salati da kuma masu tsaye da sallah ma'ana sune masu tsaye da sallah sannan wa mimma razaqnahum yunfiqu daga abin da muka azurta su suke ciyarwa to a wani gurin sai Allah ya ga mana masu wannan sifa musamman sifar in an ambaci Allah zuciya ta ji tsoro sifa ce ta mu'minai ko mu'minan ma na gaskiya Allah yana cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ya ce mana waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu ji tsoro suna dogara ga ubangiji suna ciyar da abin da Allah ya ba su sai Allah yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'mine na gaskiya to anan ma sai Allah ya faɗa mana sibobin su to anan zamu ga Allah ya ce mu'minai in an ambaci Allah zakatan su na jin tsoro a wani gurin kuma sai Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah waɗanda suka yi imani zukatansu na nutsuwa da ambatan Allah anan kuma an ce mana idza zikirallahu wajalat qulubuhum to shin ba karo ko da juna a zahiri wani ce ga a ah, to ya zaka hada tsakanin tsoro da nutsuwa aka ce wane yana cikin tsoro akwai nutsuwa tare da shi babu ce wane yana cikin nutsuwa akwai tsoro tare da shi babu to ana Allah ya sifata mana mu'minai masu tawazu cewa idza zikirallahu wajalat qulubuhum a wani gurin kuma ya ce Allah zai na amanu wa tatma inu ƙulubuhun bi zikrillah to ya zame jam'i suka ce jam'i din anan sai abinda ake nufi da tsoro na zuciya shine tsoro na Allah maɗaukakin tsoro na farko tsoro na cewa kada fa su tsoron mutum ma'ana ƙarshe mutum yana tsoron kullum yana cikin tsoro kada zuciyar shi ta karkace Allah yana gaya mana muminai masu ilimi abinda suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ashe mu'mini kullun yana cikin jin wannan tsoron shine tsoron da ake magana kullun mu'mini yana cikin jin tsoron kada ya gamu da wata jarraba da za ta raba shi da addini domin ba wanda zai amince wa lamarin Allah ma'ana ba wanda zai amince ya ce shi kenan shi dan aljanna ne sai wanda yake batacce shi sa kullum a sallah muke cewa ihdinas siratal mustaqima kana yin sallah kana azumi kila ma ka je haji kila ma ka yi zakka duk na musulunci biyar ba wanda baka yi ba amma sitil kana cewa ihdinas siratal mustaqim me kenan kake nubi ana Allah ya tabbatar da kai kenan kullum kana cikin jin tsoro to yana cikin tsoron da ake magana anan wajilat qulubuhum da haka da an karanta musu ayoyin Allah sai zukatan su ji tsoro sannan yana cikin tsoron da ake magana anan tsoro na cewa ubangiji ya karba ko bai karba ba mun yi sallah ubangiji ya karba ko bai karba ba mun yi azumi Allah ya karba ko bai karba ba sai ka dinga addu'a kana ya Allah ka karba mana kullum ba muna wannan addu'a ba muna cewa Allah ka karba azumin mu ya Allah karbi kaza na wannan tsoron shi ake magana shine Allah yake cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila Allah ya ce mu'minai sune wanda suke bada abin da suke bayarwa amma wa qulubuhum wajilatun zukatansu suna tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangiji wannan tsoron ake nufi na Aisha ce ya Rasulullah so ne wanda suke kaza suke kaza suke kaza manzo Allah ce a'a wanda suke sallah suke azumi amma suna tsoron an karba ko ba karba ba to wannan tsoron ake nufi da haka babu magana nutsuwa kuma a can da Allah ya ce wa inna qulubuhum bi zikrillah zukatan mu'minai suna nutsuwa da ambaton Allah abinda ake nufi zukatan mu'minai suna samun yalwa da farin ciki da yayewa bakin ciki idan an ambaci Allah in an karanta ayoyin Allah sai su ji daɗi, sai su ji kunci ya tabi ta hanyar mai ta hanyar sanin tauhidi ta hanyar gaskata abinda manzan Allah ya zo da shi ma'ana inda zaka je zuciyar mu'minai yayin da ake karanta alkur'ani ba sa shakka ba sa shakka cewa da gurin Allah ne shine nutsuwar da ake magana ba sa samun jin cewa ai shakka muke wannan Qur'ani da gurin Allah ne ko ba da gurin Allah ba abinda manzo Allah zo da shi gaskiya ne a'a ba samu wannan shine Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah da haka da an ambaci Allah an karanta ayoyin Allah sai mu'minai su samu nutsuwa hankalin su ya kwanta wannan anan zamu ga Allah sifata al-mukhbitin masu tawazu da sibobi guda hudu sai ba ta farko tsoro na zuci yayin da duk aka ambaci Allah karanta alkur'ani suna ƙara tsoron Allah abu na biyu haƙuri akan abin da zai same su musamman abin da zai same su a kan tabarkin Allah haƙuri akan abin da zai same su kan bin Allah sifa ta uku tsayi da sallah sifa ta hudu ita ce ciyarwa waɗannan sibobi guda hudu da aka ambata duk wani mai kankan da kai zaka same shi yana da waɗannan sibobi din amma ba lalle bane duka mumini ka same shi da wannan sibobi din wani muminin za ga yana sallah yana jin tsoron Allah an karanta yin Allah amma kila a wajen infaki ba a lissafa shi wajen masu ciyarwa kila yana da rauni wajen ciyarwa da haka zaka samu irin wannan amma hakikanin din mai tawazu ka same shi da waɗannan sibobi ɗin me ake nufi da cewa waɗanda suke ciyarwa ciyar da mabukata launana daga cikin mominai? wannan ɗabi'a ce ta masu tawazu ciyar da raunana za ga mutum bai da tawazu in yana da hali ma baya san talaka jin haushin shi yake ganin shi yake kamar wata musiba da bala'i to wannan akwai alamar takabbur a tare da shi dama manzo Allah ce girman kai kin gaskiya da wulakanta mutane tare da mutane to me kankan da kai zaka samu yana ciyar da raunana za ga ma'ana yana taimaka musu daga cikin mu'minai ba wai ciyar da abokai ba dama wannan ai an masu girman sai suna ciyar da abokansu yanzu ga wani mutakabbirin ba ruwan shi da ko wani talaka amma abokan shi kullum suna cikin bushasha da dukiyarsa wancan lokacin jahiliya ma sai mutum ya zauna gurin shayar da giya diya sai wa kowa da kowa a gurin kowa da kowa ya sai mai amma ba zai iya zuwa ya bada dan Allah a can ba ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumura al-andarina haka wani waƙe ke cewa ce tashi da kofin ki duki shayar da mu kada ki bar wata giya ba ce sai kin ba kowa yana alfahari da wannan wanda har yanzu haka lamari yake gurin masu sabawa Allah in an je an zauna wani in yaje ya zauna mashaya ko me zai baka ko ta nauce za a baka amma ba zai iya yin aikin addini da da dukiyar ba amma zai iya kashewa mutanen banza kaga wannan ba cikin masu waɗanda Allah ya sibata mai tawazu zaga yana ciyar da raunana ne haƙuri da Allah ya sifata su da shi a cikin wannan aya ana magana haƙuri kan abin da zai same su na cuta saboda addini abin da zai same su na cutarwa saboda addini suna jure wannan ya da zai jure duk wani abin da zai same shi saboda Allah to Allah ya sifata su da irin wannan sannan Allah ya sifata su da tsaye da sallah sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su suke ciyarwa a nan ciyarwa ana magana ciyar da iyalai ciyar da makusanta ciyar da bayi ciyar da talakawa ciyar da mabukata suna yin wannan tare da kiyaye dokokin Allah sun kiyaye dokokin Allah kuma sun kyautata wa bayan Allah wannan yana cikin sifa mai mai girma sosai mutum ya kyautata alaƙa shi da Allah kuma ya kyautata da bayan Allah shi yasa zaka yi an yi maganar sallah sai ai maganar zakka in an yi maganar sallah sai ai maganar zakka wanda wannan cika ce ta mutum sallah alaka ce tsakanin bawa da ubangiji zakka kuma kyautatawa bayan Allah ne to Allah yana son bayansa mu'minai su hada waɗannan sibobi sai ake son bawan Allah hada wannan sibobi ya ciyar da haka tsakanin shi da bayan Allah ya kyautata mu tsakanin shi da Allah kuma ya gyara alaka to shine anan Allah ya bi su da wannan sibobi din sabanin munafikai wannan sibobi na muminai za ga munafikai ba su da su in ka karanta suratu bara'a zaka fahimci haka Allah yana gaya mana irin yadda almunafiquna wal almunafi almunafiquna wal munafiqati ko ba'dhum awliya'u ba'd ko ba'dhum min ba'd sai Allah ce ya amuruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi sai Allah ce wa yaqbiduna aydiyahum suna rike hannayensu ba sa bayarwa ba sa bayarwa ga rowa ga mummunan umarni da da mummunan aiki ga hana mummunan a kyakkyawan aiki ga kuma rowa sabanin mu'mini su mu'mini mu'min ma razaqnahum yunfiquna su kuma munafikai rikewa suke yi haka nan Allah ya ga mana wala yunfiquna illa wa hum karihuna ba sa ciyarwa sai suna dole sai Allah sai yadda za a yi sai su ciyar amma mummune ba haka bane mu'mini suna bayarwa suna bayarwa a koyaushe a kowane hali suna da shi ko ba su da shi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura da haka suna bayarwa saboda Allah madaukakin sarki ne ba suna bayarwa ba ne dan neman wani abu daban a gurin wani Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fi خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون نعم ubangiji Allah madaukakin sarki ce wal budna dabba ko raƙumi ko raquma ja'alnaha lakum min sha'airillah mun sanya ta gare ku daga cikin alamomi na bautawa Allah lakum fiha khairun kuna da alkhairi a tare da su fadhkuru ismallahi alaiha sawaf ku ambaci sunan Allah akan wannan dabbobi sawafa yayin da suke tsaye akan kafafuwansu fa idza wajabat junubuwa, idan ta fadi da gefanta ta fadi gefanta ya fadi kasa faqulu min hakuci daga wannan dabba wa atimul qani'a wal mu'tar ku ciyar da mai roƙo da wanda ma baya roƙa Allah ya ce kazalika haka lamarin yake sakharna halakum mun hore muku waɗannan dabbobi la'allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki Allah ce wal budna al budna anan su malamai suka ce ana nufin raquma kamar da mujahid ya fassara al budna raquma an kira su al budna saboda yadda suke yin kiba suke da girman jiki tace to shi ake nufi wasu malamai suka ce raquma da shanu da haka awal budna dabbobi na raƙuma da shanu wanda ibn kasir rahimahullahu ta'ala cikin tafsiri yake cewa amfani da kalma albudna akan raƙuma wannan muttabaqun alaihi ne ba sabani amma shin ana cewa saniya badana ko ba a faɗa yace to magana mafi inganci ita ma saniya ana ce mata albadna dan kamar yadda ya inganta hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana kora saniya zai tafi ya hada ya da ita manzo Allah ce masa hau Ice ya ina ha badana kun ga ya amfani da kalma a kan saniya da haka suka ce ana itlaqin wannan sa a anan wal budana shanu da raƙuma? in ka fassara haka yi. to waɗannan dabbobin shanu da raƙuma ja'alna halakum min sha'irillah mun sanya su alamomi ne da suke gwada ayyuka na ibada na Allah musamman aikin haji anan Allah yana gaya wa bayansa yana tuna musu ni'ima da yi musu cikin abin da ya halitta musu na raƙuma da shanu waɗanda ya sanya su da an gansu ana tafiya da su ana korawa to alama za a tafi gurin aikin haji ne shi za wasu malamai suka ce mafi bicin abin da mutum zai kora a hadaya shine raƙumi malamai na cewa mafificin abin da mutum zai yanka a ya shi ne yanka raƙumi ko taguwa amma alayya wasu suka ce raƙumi wasu suka ce a'a rago akwai wanda suke cewa rago ya fi alayya suka ce don ya fi daɗin nama alayya daɗin nama ake so a ya kuma yawan nama ake so wasu kuma suka ce a'a raƙumin ya fi amma gaskiya zai in ka domin mabukata to in kana da kuɗin da za ka iya siyan rago dubu ɗari da hamsin ka sai sa ya bi ka sai raƙumi ya bi saboda in ka yanka ragon dubu ɗari da hamsin mutum da zaka ba amma ka yanka raƙumin ɗari da hamsin ba sai ka ba mutum sittin ka raba shi bai ka ba mutum sittin saura kuma ka shiga gida kuma a ci a aji rago ko na san na dubu ɗari da hamsin ba da za ka ba mutum sittin ba zai yiwu ba wannan fa in za ka yi bayarwa mai kyau ba in ma irin bayarwar da mutanen mu suke ne dan fale-fale-falen nan sai ka ba ɗari wallahi sai ka ba ɗari da raƙwamin dubu ɗari da hamsin saboda na gwada na gani mujarrab ne za ka ba mutum hamsin duk wanda ka ba kuma akalla a ranar ka ba shi naman da zai sa abinci ya ci kuma ya san ci nama kaga a nan gwara ka yanka raƙwamin saboda mabukatan suna da yawa gidajen da za a ba yana da yawa da haka ka yanka in kana da kuɗin da za ka sayi raguna guda biyu dubu ɗari uku ka sai shanu guda biyu ko raƙuma gani za ka ba bayan Allah da yawa da haka ni a iya fahimta ta gajeriya ni ina ganin a irin ƙasa tamu ka yanka sa da raƙumi ya fi in dai kana so don ka raba ne ka samu lada ka kyautata wa bayan Allah to amma a ya suka ce dama raƙumi suka bibita dan Allah nan ya ce wal budna raƙuman Allah ya abbata sannan shanu sannan raguna amma alayyo suna gabatar da raguna duk da cewa raguna suka bi alayya ba ba wai fadin kowane malami bane wasu ne daga cikin malamai suke gabatarwa amma babban abu ikhlasi yi dan Allah shine babban abu wanda yanka raƙumi na na dubu ɗari uku ya raba ba dan Allah ba wanda yanka rago na dubu talatin ya raba dan Allah sai da shi ya samu ladawancin bai samu ba da kilasi shi ne muhimmi kamar yadda wannan sura za ta yi bayani to Allah ya sanya muku waɗannan dabbobi min la, daga cikin alamomi na ibada Shi ne da ta ga ana kora su to za a tafi zuwa ga aikin haji na haka Allah ya sanya musu alfarma shi sa waɗannan dabbobi baya halatta an koro su a tare la tuhillu sha'airallahi wala shahral haram baya halatta an koro su a tare su saboda dabbobi ne da za a je a bautar Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce lakun ha khairun kuna da alkhairi a cikin wannan dabbobi shine suka ce lada a lahira in ka yanka Allah zai baka lada wasu suka ce lakum fiha khairun imamu mujahid ce ana nubin kuna da lada da amfani imam ibrahim an-naqi yace lakum fiha khairun shine kuna da alkhairi a cikin dabbobin ta wace hanya za ku hau za ku tatsuno ne in kun bukata a jiya mun yi bayani cewa ba laifi dan mutum ya kora dabbar hadaya ya sha nona inda bukata ko ya hau ba laifi shi ne lakun ha khairu sufiyan as-sauri yana hakaito yana sha abu hatim yana cin bashi ya tsira raƙumi ya kora in zai tafi aikin haji aka ce ya kake yin bashi kuma ka kora dan me kake dora kanka yace dan naji Allah ya ce fi ha khairun akwai alkhairi a ciki kisa nake saya in kora da haka wannan alkhairi ne da ya hada na duniya da lahira imam ibn ashur ya ce alkhairin da yake faruwa ga mutane cikin waɗannan dabbobi raƙuma da shanu na duniya shine yadda talaka suke amfanuwa da nama da fatin wani fatar zai ɗauka je amfani da ita wani ma bayan gidan tunda a taki ne za ka ɗaya bayan gidan ka je ka yi gona a tara mutum ya je amfani da shi sannan kuma su kansu masu hadaya ɗin suna yankawa su ci su malamai sun ce mutum ya hada ya halatta ya ci za su ci su koshi a ranar haka nan ranar sallah za mu layya mu ci mu koshi mu bayar da haka ga lada na lahira ga amfani na duniya za ka ci ka ji daɗi kowa cikin mu nan ran sallah in ya ji gari yana ƙanshi daɗi yake ji in kana zaune ko baka yi layya ba ka ji baka fara jin ƙanshi bai ka ji kana cani ba zaba ji ƙanshin nama ba amma in kana zaune gindin bishiya ka ji ƙanshi yana tashi can da can da can ka kana sa ran wani zai fito ma da tsoka ɗaya amma in ba shin kaga ba kanta kenan kenan ba ba a yin suya da to da haka akwai alkhairi lakum fiha khairun wannan alkhairin ya hada na duniya da na lahira to Allah ya ce akwai alkhairi cikin wannan dabbobi din sai Allah ya ce fadhkur smallahi alaiha sawa ku ambaci sunan Allah akan wannan dabbobi suna halin sawafa wasu ka ce qiyaman ala salati qawa'im suna tsaye akan kababuwa uku kun san raƙumi soke shi ake ba yankawa ba in za ka soke ya za ka yi sai a kama kafa ta hagu sai a ɗaure guda ɗaya in aka kama aka lankwasa ta ka ɗaure zai tsaya kan kafa nawa uku shine ma'anar sawafa ma'aqulatal yadil yusra sai ka ce bismillah wallahu akbar allahumma laka wa minka sai ka soke shine abinda ake yi imamu tabari ya kawo da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas yace sawafa ana nufin qa'imatan tunda albujana din mun ce ana nufin raquma to wannan raquma din suna tsaye sai ce Allahu akbar wala ilaha illallah Allahumma minka walaka fi ka suke Imam Mujahid ya fassara sawab ai qiyam tsaye suna ma'ana tsaye kan kafafuwa guda uku ya zo a cikin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya zo ya samu wani mutum ya kwantar da dabbarsa raƙuminsa zai yanka sai ce ibasa tashi wannan raƙumin tsaye ibasa qiyama tashi shi tsaye muqayyada tana mai da mai bai ka daura kabar sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wannan yace sunnan manzo Allah amma in ba za ka iya yanka ba sai sai a wannan irina ne baka iya yanka raƙumi ba an kayan ma kana tsoro kada ya bige ka da haka kai yana tsaye ba za ka iya ba ka siyo kuma kana so ka yanka kuma yana tsaye ba za ka iya ba to shi kenan ba laifi sai a tsugunar da shi a ɗaɗɗaure shi da kamar yadda za ga munan suna yi tsugunar da shi ake a ɗaɗɗaure a jawo ya gefe guda sai a zo a soke amma abin da yake yi hakikanin abin da aka fi so na suna yana tsaye an ɗaura kamar hagu a soke shi sai sa Allah ce fa'iza wajabat idan ta faɗi fa'iza wajabat juruguha idan ta riga ta faɗi da gefanta saboda tana tsaye an soke za ta faɗi to amma in mutum bai iya ba sai yadda zai iya ya zo a sahihi muslim hadisin jabir Allah ya kara masa yarda da yake ba da labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah ya soke da hannunsa mai daraja da yayi aikin haji sai da yin soke raƙuma guda 63 manzo Allah guda 100 ya yanka hadaya guda 63 ya soke sauran kuma sai jana Ali ya karasa da haka duka manzo Allah ya bi su ya soke to wannan shine abinda malamai suka fassara sawab amma ibn ashur yace sawab anan da ake nufi jam'i ne na safa ma'ana ana nufin idan suka yi sahu suka jeru yace wala Allah mutanen jahiliya suna jera raquman ne ranar yanka amina da haka Allah ce to fadhkur smallahi alaiha sawab ku ambaci Allah idan suna cikin sahu amma tafsirin farko shine bi inganci ku ambaci Allah idan suna tsaye kan ƙababuwan da sai ku soki Allah ce waje bar wajabat jurubuha idan gefanta ya faɗi, ma'ana ta faɗi a ƙasa aka yanke to shi abin abinda ake zai da bin ce yace waje bar wajabat junubuha idan ta mutu ita dabbar abinda ake a nan ma'ana aka riga aka soke ran ya riga ya fita shine waje bar wajabat junubuha kinaya shi akai idan aka soke dabbar ta riga ta faɗi to abin da ake nufi ku yi gaggawa ku amfani da ita ibn kasiri ce kuma wannan yana nuna kada dabbar bata karasa mutuwa ta mutu ba kai kuma ka fara yankan naman kana amfani da shi domin hadisi ya zo da abin da aka yanke a jikin dabba mai rai to wannan abin bushe ne inda mutum zai samu dabba tana tsaye yanke wata gaba ta, wannan naman da ya yanko ya zama bushe. da haka ana ake maganar sai ta faɗi ta riga ta mutu to sannan sai Allah ce fakulu minha ku ci minha daga wannan dabbar da haka da wannan suka ce ya halatta mutum ya ci daga hadayen shi ne yanka kayanka hadaya suka ce ya halatta fidiya ce wasu malamai suka ce ba a ci daga ciki amma hadaya suka ce ya halatta haka nan fakulu minha ku ci daga dabbobin da kuka yanka na layya wa aqimul qani'a wal mu'tarra ku ciyar da mai roko da wanda yake kamewa umarni da aka ce fakulu ha ba umarni bane na wajibi umarni ne na halal ya halatta a ci imam malik ya ce mustahabbi ne in kai kana da rada. wani wasu daga cikin malamin ta ce bal wajibi ne Allah ya ce fakulu min ku ci da haka wajibi ne in kai yanka layya ka ci wajibi in kai yanka hadaya ka ci amma nan abin da yasa Allah ya magana ci din aka ce fakulu ha. wani zai ce ai ko ba faɗa ba wallahi zan ci ko to me yasa Allah ya ce fakulu ha? saboda su a jahiliya suna haramta cewa wanda ya hadaya ci naman hadayen shi su a jahiliya haramun ne sai Allah ya ce fakulu min hakuci shine amfanin yin ambatanci din ma'ana ba haramu bane an halatta labazin alqani da almu'tar an yi sabani wasu ce alqani shine wanda yake kamewa baya roko almu'tar shine wanda yake roko wasu ce alqani shine wanda yake kamewa al-mu'tar kuma wanda zai zo ya nuna maka fashi yana da yana bukatar ka bashi amma bai roke ka ba kana fida ya zo ya dan tsaya a gefe shi dai bai ce ba ni ba amma kai ka san abin da yake so ka bashi shine mu'tar wasu kuma suka sa suka ce akasin haka da haka dai za in tabi tafsiri za ki ta ganin maganganun malamai waye alqani kun ga wasu suka ce alqani almuta'affif wanda ya kame baya roko shi bai zo ya roƙo ka bai shi ya tsami al-mu'tar as-sa'il wanda zai zo ya roƙa wannan shine kaulin qatada ibrahim an-nakhai da mujahid a wata riwaya wasu kace al-qani huwa alladhi yaqna ilayka wa yas'alu al-qani din shine wanda zai zo gurin ka ya roƙe ka al-mu'tar kuma alladhi ya'tarika yatadarra wa la yas'alu wanda shi kuma zai zo amma ba zai roƙe ka ba zai koma gefe to duka dai abinda ayat take so ta gwada da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba kowa a bashi in aka yi layya wanda ya zo ya roƙa yana bara a bashi wanda bai roƙa ba mabukaci a bashi shi ne abinda ayar take gwadawa da wannan aya wasu malamai suka kafa hujja kamar da Imam Ibn kasir ya faɗa cewa layya ana kasa ta gida uku kaso na farko mai ita ya ɗauka, ya ci a cikin wannan kaso kaso na biyu ya ba abokansa kyauta kaso na uku kuma ya sadaka ga alqani wal mutar da haka in kai layya ka sace gida uku kaso ɗaya ka shigar da shi gida kaso ɗaya a gyara abokai su ci kaso ɗaya kuma ka raba talakawa haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a ana kasawa ne gida biyu kaso ɗaya a ce kaso ɗaya kuma a raba to amma ya inganta a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inni kuntu na nahaitukum anid dikhari luhumil adahi fawqa salasin na hana ku aje naman layya kwana uku sama da kwana uku to amma yanzu fakulu ku ci waddakhiru ku aje ma badalakum yadda kuka ga dama ku aje sama da kwana uku akwai masu aje naman sallah shekara suna nan saman iyayen mu tsofaffi sai shekara ta yi an yi layyafi ta fito da na kuma wanda ya rage amma yanzu wallahu an naman baya isa da an yi sallah ɗin, kafin watan sallah ya ƙari ya ƙari sati uku nama ya ƙari a gida sai kaga kamar da naman ba fi a akan yanzu da ana siyar ragaya a rataye shi saboda gudun bera da zai iya ɗauka, amma beran mutum yayin ragaya ba ta hana ya ɗauka. kowa nan zai tuna lokacin da yake daddage a ragaya ya ciro naman da aka ajiye to amma yanzu ba ma buƙatar wani a sai wata ragaya da me in ka aje duka in aka raba naman sallah kwana biyu uku hudu dai ya kare wallahi musta'an to da aka ba ne bi ku ajiye ne in ka ajiye wata ɗaya wata biyu babu wani abu wata riwaya manzo Allah ce fakulu dakhiru wa tasaddaqu ku ce ku aje ku yi sadaka wata riwaya fakulu wa at'imu wa tasaddaqu ku ce ku yi sadaka kuma ku ciyar da haka dai ana san mai layyai zama ya bada wani abu daga cikin layyai shi wasu malamai suka ce kasa kashi biyu kamar da muka ambata saboda Allah ce fakulu minha wa aqimul ba'is al-faqir kamar da muka karanta a baya to idan ya cinye duka fa bai ba kowa ba ya cinye wasu malamai suka ce ba abin da zai biya kenan, amma bai kyauta bai daidai ba wasu malamai suka ce a'a ha kulluha bi misliha aw qimatiha sai a kalli dabbar dabbar irin dabba kamar tashi nawa za ta sai biya kudin wannan wanda ya cinye duka wasu suka ce sai a kimanta sai ya biya rabi wasu suka ce a kimanta ya biya kaso ɗaya bisa uku wasu suka ce a kimanta ya biya wani abu daga ciki wannan shine ya shahara a mazhabin shafi amma dai idan mutum ya laye cinye duka layyar ta yi amma bai samu ladan raba ba da haka ba a san mutum ya cinye ya raba ko yake sai Allah ce kazalika sakharna halakum haka muka hore muku waɗannan dabbobi la'allakum tashkuruna yi mun hore muku wannan dabbobi anan hore wanda ake nabi ta yadda muka sanya su masu yi muku da'a masu biyayya ka ka da rago ka yanka a zo da sa a kayan da shi a yanka haka nan raƙumi kuna hawa ku haula kuma ka duba duk girman raƙumi da yadda yake da ka dan zai tsugunna in ka hau kuma da ka taba shi tashi ya fi komai sarrun sarrafawa a cikin dabbobi wajen tafiya wajen tsayawa da sauransu dabba ce mai saukin sarrabawa, amma kuma halitta ta fi sauran dabbobi yadda Allah ya shi da karfi da girma to wannan horewar Allah ce mun hore muku wannan ne la'allakum tashkuruna ko kwa gode Allah inda za gane horewar Allah ce idan ya bijire sa kwaya ɗaya zai iya bijire sai tashi hankalinmu nan gaba ɗaya ana ganin shi ya bijiro ana ihu kowa zai gudu kowa zai gudu sai an samu gwani wanda zai iya ayi dabara a kama shi a kayar da shi wanda wannan saɗin ƙila lokacin da kafin a kashi wannan gurin ana yin noma da shi mutum ɗaya ne zai haɗa irin shi guda biyu ya sanya musu abin noma yana bi ba yana noma haka zai yi yana noma da su ba za su yi mai kirjiya ba horewar Allah ce wannan raƙuman guda ɗaya da zai tada hankali a rasa yadda za a yi da shi mutum ɗaya sai ya haɗa irin su goma ishirin talatin ya rike ya ja gaba ya tafi suna bin shi horewar Allah ce in Allah bai ga dama sai gaba ba zai yi ba yanzu ba ganin wannan akwakwakwakwa kwakwa sai ta kore ka in aka ajiye guda ɗaya a gida in aka dama ba za ka shigo gidan ba aka ajiye ta a tsoro sama mai faɗa dama suna gadi ba za ka shiga gidan ba yadda ka zo sai ka koma kaga ashe horewar Allah ne Allah ne hore mana waɗannan dabbobi din ka duba irin sukari Allah bai bai kaddara za a yanka a ci ba da me ba sai ga wanda zai yanka shi sai da dabara ba kamar yadda ake rago ba rago da ka kama sai ka da shi ke wannan amma yanzu kai ba za ka yi kare kayan da kake rago ba ba zai yi ba yi ko to wannan shine Allah ce kazalika na halakum haka muka hore muku su la'allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki sai Allah ce awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun la ce ba sa gani mun halitta musu daga abinda muka halitta abinda muke da hannayen muka halitta musu dabbobi hum laha malikuna sun mallaki waɗannan dabbobin wa zallallaha lahum muka hore musu wannan dabbobi din minha rakubuhum daga dabbobin suke samun abin hawa wa minha ya'kulun daga dabbobin suke ci walahum fiha manafi'u suna da amfani a cikin wannan dabbobin wa masharib afala yashkuruna yanzu ba za su gode ba da haka nan ma Allah ya ce mun yi wannan dan ku gode sai Allah ya ce mai lan yanala Allah lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Na'am الله ce lan yanala Allah luhumuha naman dabba din ba zai kai ga Allah ba wala dima'uha ko jinin dabba din walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah naku shine zai je zuwa ga Allah ya bada lada ka kazalika sakhkharaha Haka nan ubangiji ya hore muku wannan dabbobin litukabbiru Allah ala ma hadakum don ku girmama Allah a kan abin da ya shirya da ku wa bashiril muhsinin yi bishara ga masu kyautatawa ubangiji Allah maɗaukakin sarki a wannan aya yana gaya mana cewa ya shar'anta mana yanka waɗannan dabbobi na layya da na hadaya don mu tuna shi mu ambace shi yayin da mu yanka mu ambaci Allah yayin da mu yanka sannan kuma mu gane shi ne mai halittawa shi ne mai azurtawa kuma ya ce mu yanka ne ba dan naman zai je gare shi ba ya ce mu yanka ne ba dan jinin zai amfani da shi ba Allah dai ya wadata ga barin wannan shi yasa Allah ce lan yana Allah luhumuha naman layyan ba zai je ga Allah wala ne dima'uha ko jinin layyan wannan jimla ce da aka kawo nan dan a dada maka bayanin fito maka faɗin Allah ka zalika sakharna halakum la'allakum tashkurun Mana mun hore muku wannan dabbobi ne dan ku gode wa Allah wanda amfanin da kuke yi da naman dabbobin da jinin Allah baya amfani da shi Allah baya bukatar wannan Allah ya hore muku wannan ne ko dan ku je ku amfana da haka da naman da jinin ba ruwan Allah da shi ba zai samu Allah ba wannan an faɗi wannan saboda su a jahiliya idan sun yanka dabba ta hadaya sai su ma'ana ɗebi naman ko jinin sai su je su sanya a gurin gumakansu wani sa'in jinin za su ɗiba su tara su je su zuba gurin da gumakan suke da niyyar jinin ne zai samu gumakan za su yi amfani da jinin wanda wannan tsohuwa al'ada ce ta mutanen ta maguza masu addinin maguzanci sukan yi amfani da jinin dabbobin da suka yanka ko a nan ba za a kasar hausa in ana maganar dodanni da tsabi akan ce a ba su jini ba su jini shine a yanka dabba su ma su yi amfani da jinin to da haka ce ta ta, maguzanci idan sun yanka wani sa'in ma suna ɗaukan naman su je su wurga ba za a bar kowa ya ci ba sai a je a a zubar da naman a watsar da shi da niyyar waɗannan abuwa su ɗauka. mutanen Yunan sun suna ma gasa naman ne a cikin wuta in suka yanka dabbobin da za su nemi kusanci da shi ga ababen bautarsu sai su gasa naman a cikin wuta har ya zama toka su ce wai wannan ƙanshin da yake tashi na naman na gashin da ake yi allolin suna jin daɗi shi ne amfanin da suke yi to wannan duka al'ada ce mutanen Masar misiri al-Qudama can da a Masar gargajiya ta Masar su ma suna ɗaukan dabbobin da suka yanka domin suna da wasu kadoji kada da suke cewa wannan kadojin na daban ne alloli ne ababen bauta ne sai a yanka musu dabbobi sai a tattara naman sai a watsa cikin ruwa waɗannan kadoji su amfani da shi da haka haka ne zaka samu mutane kowane iri suna da gargajiyarsu annan ma da zaka yi bincike gabanin zuwan addinin musulunci za ga masu bautawa ababen bautawa za ga ana musu amfani ne da dabbobi a yanka su sha jini su sha jini irin wannan sai suke ɗauka kamar Allah ma yana amfani da jinin ne sai Allah ce lan yanala Allah luhuha wala dima'uha ko jinin ko naman ba ruwan Allah da shi walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da kuke da shi ikhlasi yi dan Allah wannan shi ne zai kai ga Allah Allah zai kalli cewa dan me ka yanka ka yanka dan a gani ka yanka dan a faɗa ka yanka dan shi in kayi dan Allah ya baka lada inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila abwalikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ayyukan ku yake kallo da da zukatanku dan haka anan sai aka aka nuna mana Allah baya amfanuwa da jinin baya amfanuwa da naman tsoron Allah ma'anan kenan kwadaitarwa ne kan mutum yayin da zai yanka hadaya yayin da zai yanka dabban layya yayi dan Allah ya jaddada niyyar sai dan Allah ana kwadaitar da mu ana zaburar da mu mi dan Allah domin wannan ne shine abin da zai je zuwa ga Allah shine abin da Allah zai ba mu nada. sai Allah ya sake cewa kazalika sakharaha lakum dan wannan ne Allah ya hore muku waɗannan dabbobi ya hore muku raquma da shanu litukabbiru Allah ala ma hadaku dan ku girmama Allah kan yadda ya shiryar da ku ya shiryar da ku zuwa ga addini ya shiryar da ku zuwa ga shari'a ya shiryar da ku zuwa ga abin da yake daidai ya shiryar da ku ma zuwa ga yadda za ku amfani da wannan dabbobi ku amfana ku ci ku ciyar kuma ku yi wasu gidaje da tubabi da wannan dabbobi din sai Allah ce wa bashirul muhsinin kai bishara ya rasulullah ga masu kyautatawa cikin wannan al'umma ma'ana aka sake riba ayat da maganar ihsani menene ihsani an abudallaha ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin shi shi yana ganin ka ma'ana aka sake jaddare yayin da zaka yi layyan nan ka koddace ka cewa dan Allah zaka kai insani a ciki sai aka ce to masu yin ka kai musu bushara sune wanda za su tsaya kan abin da Allah yake so sai abin da Allah ya shar'anta musu su gaskata manzon Allah cikin abin da ya zo da shi waɗannan kai musu bushara nan ba ba a faɗi da me za a yi bushara ba ma'ana kai musu bishara da kyakkyawan sakamako daga wajen Allah da kuma kyakkyawan makoma ta aljanna a wajen Allah madaukakin sarki ubangiji Allah ya sanya mu cikin waɗannan bayi ya fi mana kurakuran mu ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu ga barin abin da baya so subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk